monitoring of activities for elections are coming, and that's why I directed the review of rules of engagement and code of conduct for troops during elections. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya. ke bayyana cewar ya bada umarnin sake bitar irin rawar da soji ke takawa yayin zaɓuka. da yake dama sanannen abu ne sojoji suke bitar irin ka'idoji da tsarin da suke bi gwargwadon irin yanayi da kuma halin da ake ciki kuma wannan shine abin da muke yi a halin yanzu saboda tabbatar da irin gudumawar da zamu bayar na tallafawa hukumomin fararen hula ya samar da zaɓe na gaskiya mai adalci. Babban Hafsan wanda ke magana yayin wani taro da manyan kwamandojinsa a nan Abuja ya ce fa ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da siyasa. Mu sojoji ba 'yan siyasa ba ne, muradinmu kawai a nan ne. samar da taimako ga hukumomin fararen hula kana mu koma mu ci gaba da aikinmu kamar yadda yake cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Tuni kuma masana irin su Profesa Muhammad Tukur Baba suka fara tsokaci takaice muna murna da jin abin da shi hafsan hasoshi ya faɗa da fatan kuma lalle za a ji tsoron Allah a yi abu don ƙasa ba don jam'iyya ba ba don kowa ba kuma a horar da su jami'an soja da za a tura su yi la'akari da cewa abu ne da ya zama dole ba son su ake yi su sa baki a harkar eh, zaɓe ba amma fa su tuna menene ya kamata su yi me kuma akwai abubuwa da bai kamata su yi ba. 'Yan gwagwarmaya irin su Komar Kabiru Dakata da ke ganin duk da tsaro yayin zaɓe ba ma aikin soji ba ne, amma in har ya zama wajibi to a yi shi bisa wasu ƙa'idoji. A harkar tabbatar da tsaro a lokutan zaɓe ba hurumin sojojin Najeriya ba ne. Abin da ya shafi zaɓe hurumi ne na 'yan sanda. So, amma idan muka yi duba a matsalar tsaro da ake ciki ta yau da kullum zai iya zama dalili da za a iya cewa jami'an sojoji suna da rawa da za su taka to amma ya kamata su in har za a ba wa mutane tabbaci sannan su kansu sojojin a ba su horo ya kasance cewa sun san cewa aikin ranar zaɓe da bambanci da aiki da suka saba yi na yaƙe-yaƙe da sauransu so wannan zai taimaka ya gamsar da 'yan ƙasa cewa ba aikin da suka sani sojoji na yi a baya shi za su zo su yi a ranar zaɓe ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.